DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu muna godiya da kuka kasance da mu a cikin kashi na shida na wasan kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna batan dabo a garin tsamiya. Idan kuna biye da mu kun ji cewa hukumar kula da muhalli da gandun daji ta fara aikin tagarin tsamiya kimanin makonni biyu kenan da suka wuce. Mun ji yadda aka samu nasara a gangamin wayar da kan jama'a wanda Talata Shehu da Ibrahim Nura suka shirya akan aikin gawayi da tsarin samar da shi da kuma amfani da shi. Sai dai kuma akwai wani abu da ke shirin faruwa da zai hada zomo da 'yan farauta a wannan gari na Afirka. abin da ya faro ne daga binciken da wani gidan rediyo ya gudanar a kasar agridan da ke nahiyar turai madalla da samuwar kafofin yada labarai na zamani wannan shiri ba wai a garin tsamiya kawai aka ji ba har ma da makwabciyar kasar gamba wannan kashin namu mai taken garwashin gasa nama zai fara ne da kawo muku rahoton wannan binciken da gidan rediyon ya saka. Masu sauraron mu barkan ku dai. Tun da daɗewa ƙungiyoyin sa kai da 'yan jaridu da masu ilimi da sauran 'yan gwagwarmaya suke jan hankalinmu a kan alhakin da ke kanmu na masu amfani da kayayyakin da ake sarrafa su daga ƙasashe masu raunin tattalin arziki. Duk da muna sane da wannan matsala, amma fa me muka yi akan abin? Wannan batu shi za mu tattauna a kansa a yau. A tare da ni a ɗakin shirye-shiryenmu akwai ma'aikaciyarmu Matilda Greenway Maljunda ina miki barka da zuwa wannan shiri. barkan ki dai harira. Na yi murna da shigowa wannan shiri. To yanzu gashi lokacin zafi ya shigo, kuma lokacin ne da za mu dinga fita shan iska muna 'yan gashe-gashen nama. Shin a ina za mu dinga samun gawayin da za mu dinga gasa mu Hakika wannan tambayar ita ce ta haddasa gudanar da wani babban bincike. Mun yi bincike akan hanyoyin da ake shigowa da gawayi zuwa Turai daga Afirka, da nahiyar Amurka da kuma Asiya. Abin da wannan shiri yake so ya yi shine tattauna akan yadda gawayi yake kaiwa ga manyan kantunanmu da kuma inda suke samu shi. Eh haka ne, amma kuma kasuwar bayan fagen? Cike take da 'yan kayi yi da cin hanci da rashawa da kuma muggan laifuka. A yayin da na ɓatar da sawuna a matsayin mai hada-hadar gawayi, na samu kaina a garin magarya, wanda ke kan iyakar gamba da rorawa, kuma nan cibiya ce ta haramtaccen kasuwancin gawayi. Wato dai magarya ta shahara a wannan harka ko? Kwarai kuwa, saboda ainihin ne zangon yawancin gawayin da ake yin shi ta haramtacciyar hanya daga garin tsamiya, wanda ke kan iyaka da gamba. Shi garin tsamiya ya shahara wajen kyawawan dazuzzuka da namun daji. Wannan shine ƙalubalen da mu tura muka fuskanta a wajen gasa nama da sausage a lokacin da muke hutu. Inda muke amfani da gawayin da aka yi shi daga itatuwa masu daraja da aka keɓe su a ƙasashe kamar su gamba. To Matilda, wace hanya masu amfani da gawayi za su bi wajen sayan gawayin bisa ka'ida a Turai? To da farko dai ya kamata su dinga zaɓar kayan da ake kawa daga wurare na kusa. Akwai ƙasashen Turai da suke yin gawayi kuma suke mutunta muhalli. Sannan kuma suke bin ƙa'idojin hukumar kula da dazuzzuka ta Turai. Muna godiya Matilda. Za mu gabatar da wannan rahoto na ranar Asabar da karfe ɗaya na rana. To na gode. Masu sauraron mu sai ku ɗan dakace mu. za mu dawo bayan ɗan lokaci kaɗan don tattauna a kan sauran batutuwa da suka shafi samar da gawayi a afirka dama na san za a yi haka dama na faɗi wannan abu sai ya kwaɓe mana gashi yanzu 'yan jaridu sun wasa bakunansu za su cinye mu ɗanyu to tsaya mana menene kuma na yi min tsawa 'yan jaridu masu yawa za su iya wa garin magarya da tsamiya da ramikiya a 'yan kwanakin nan dole sai mun tsara mutanen mu abin da za su dinga cewa idan an zo gana da su wannan shi zai yayyafa wa wutar ruwa lalle kin manta abin da aka faɗa a rediyo cewa duk mutum biyar da kika gani a garin tsamiya uku suna harkar gawayi amma ba kowa ne yake cin gajiya harkar ba to ya kike ganin za a iya toshe musu baki ba tare da an gane ba bari zan kira sojojin sa kai daga arewa sai mu ce su yi magana a madadin mutanen da suke harkar gawayi wannan zai warware matsalar wato so kike ki ƙara rikirkita al'amarin ko baki taɓa jin labarin cewa 'yan jaridu sun taɓa danganta kasuwar gawayi ta bayan fage ta afirka da kuma 'yan ta'adda ba sam sam ba za ta saɓu ba ke ba ganin irin yadda abubuwa suke kwaɓe mana ya kamata ka kwantar da hankalinka ka bari ni zan shawo kan lamarin bari za ka gani ka bari kawai komai zai daidaita tashi mana ka ɗaure kwale-kwalen ka kula ka ɗaure shi sosai fa fiye da yadda ka ɗaure shi ran nan saboda ba na so ƙafafuna su jiki. wai mata ya kike ganin za mu iya shawo kan wannan matsalar bayan mun shantake wajen kula da wannan shashashan wanda kullum sai shiɗewa ɗewa yake a mu ba na jin ma zai kai gobe kayya ciwon sai ɗoyi yake yi ba kya ganin ya ruɓe ne amma ai mun yi ta ƙoƙarin wanke masa ciwon sa. ina ganin lokaci ya yi da zamu rabu da shi ko dai mu jefa shi cikin ruwan nan ko kuma mu cinna bukkar wuta yin hakan dai ba daɗi domin mutumin kirki ne nan fakin yi gaskiya to mu nemo wata dabara bari da yanzu muke kira mutane a waya kafin waɗannan jemagun su iso garin nan lafiya dai buɗe kofan mana ina so mu yi magana ne ki yi haƙuri hadiza so nake na ɗan samu natsuwa baki same ni a daidai ba allah sarki mutuniyata ai na san halin da kike ciki na ɗauka cewa da yake ni ce mai kula da gandun daji ta tsamiya zan iya kawo miki ɗauki ko kin ji rahoton batir da we? ta ce mun kusa haɗuwa a magarya ta ma yi ikirarin cewa an saye bakin matasan da ke kula da albarkatun dazuzzuka ke kin yarda da abin da ta faɗa kuwa ah, to ai wannan ba na abu bane talatu wannan ai duk ne na 'yan jarida kaɗan fa ya rage ta ce da ni kabiru ya haɗa baki tsaya ki ji ƙawata ai za ki iya neman mayar da martani don ki faɗa wa duniya gaskiyar lamarin haba don allah me yasa ba za su kyale ni haka ba dan yi haƙuri hadiza shugaba ta ce fauziya ta bugo waya kin san dole na amsa mata za mu yi magana an jima amma fa ina da wani muhimmin abu da nake son faɗa miki ko da yake na san har yanzu fushi kike da ni shi yasa ma ba kya son magana da ni ki faɗi gaskiya ba haka ba ne ba yadda kika tsammani ba ne na gode da kika biyo ta nan ki yi haƙuri alo fauziya ko ban kira a lokacin da ya dace ba ne sai na kira wani lokacin ba haka ba ne ki yi haƙuri ina ɗan cikin wani yanayi ne kawai menene na ba da haƙuri ina ta jin labaran abubuwan da suke faruwa shi yasa na kira ki eh kike fama da lamarin ai ba na jin zan iya jurewa kin saurari babban rahoton da aka gabatar na saurara ni ban san abin da yasa yar jarida nan take son wanke dillalan turai daga laifinsa ba na fahimta amma kima ma karki yanke hukunci na san labarin ne ba a ba da shi daidai ba duk yadda aka yi ni na san tawa ta ƙare <sighs> na miƙa wuya zan aiko miki da takardar ritaya ta nan da 'yan mintuna kaɗan me me yake cewa haka talatu tsaya ki ji nan zuwa tsamiya zan zo wajen ki kafin dare yayi za mu yi magana a kan lamarin kuma za mu nemi mafita wannan rahoto dai da 'yar jaridar nan matilda greenway ta hada ya jawo hayaniya a garin tsamiya gashi kuma tura ta kai talatu har zuwa bango har ma tana shirin yin ritaya daga aikinta a hukumar kula da muhalli da gandun daji a kasar Gamba. To ko wannan shawarar da ta yanke za ta dawo mata da kimar sunanta da ya ɓaci? Kuma mai zai faru ga mutanen nan biyu da suka haɗa baki wajen aikata laifi? Ɗaurin dai sai da ƙullewa yake yi, amma za ku ji amsoshin shi a cikin kashi na gaba. Kafin nan ku ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com/masu yaƙi da muggan laifuka. ko kuma dandalinmu na sada zumunta na facebook domin ba da shawarwarinku ku kasance lafiya daga nan birnin Bon da ke tarayyar jamus. Siyaki da